tabbas shugaban kasa in allah da zai je maiduguri ranar laraba don ya gane ma idansa ya ji ya gani menene matsaloli da musamman mayakabu suke fuskanta a wannan yaƙi da ake yi da fatan a maganin su saboda haka ba zan iya zayyana a gare ku yanzu in ce abu kaza zai yi abu kaza zai ce ba na ganin mu ba shi damar ya shiga can ya gani sai kuma mu saurari me zai ce amma baka ganin kamar wasu abubuwan kafin ma ya san su matsalar rashin isassun kayan aiki da sojojin da suka kuka rashin kula da sunan haƙoƙinsu da kuma rashin cikakken haɗin gwiwa ko kai da ake samu da makwabtan ƙasashen da aka yi rundunar haɗin kai domin yaƙi da wannan ta'addanci. babu wani ta baba cewa yana sanar da abubuwa da yawa tun da. musamman a 'yan kwanakin nan ana ganin irin zama na tarurruka da yake yi da ministoci da suka shafi tsaro na cikin gida da jami'ai da ke shugabancin sassa daban-daban na tsaro na cikin gida da kwamandoji na sassan sojojin nan na sama na ƙasa da na ruwa duka gaba ɗaya musamman lahadi nan da ta wuce wanda abu ne ba a saba gani ba ba aiki ranar lahadi shugaban kasa ya kira su aka zauna da su yana sanar da abubuwa da yawa amma duk abin da ya ji ya gani a rubuce zai so ya je ya gani ya gani da idansa ya kuma ji da kunnansa don watakila ya san matakin da zai dauka kwanan nan mutanen borno sun fitar da bayanai suna kokawa akan wansa sakana kashi da suke ganin ana mai sha'anin tsaro amma suna kira a yi garan bawul a gudanar bincike akan kudaden da ake kasa wa sojoji suna zargin cin hanci da rashawa an yi lokaci bai yi ba magana garan bawul nan da ake ta kira tun bara cewa shugaba muhammadu buhari ya yi a rukunin tsaro na najeriya ni ban da ta cewa kan wannan duk shugaban sashe na soja 'yan sanda suna aiki suna kan kujerarsu akan kan ran shugaban kasa in ya gamsu da aikin su zai bar su akan mukamin su in bai gamsu ba yana da hurumi a tsarin mulkin najeriya da zai ce su daga su ba shi wuri saboda haka mu shi muka sawa ido a matsayinsa na tsohon soja matsayinsa na shugaban najeriya matsayinsa wanda ya yaƙi kuma ya san yadda ake gudanar da harkar tsaro muna ganin cewa abin da yake daidai shi zai yi malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya akan karin haske dangane da ziyara da shugaba muhammadu buhari zai kai a yankin maiduguri na jihar borno umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya